بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 ga watan biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a cikin babul ishtiraki fil hadai wal budin نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاشتراك في الهدي والبدن باب تاريا أتكين هدايا دكما راكم هدايا وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى دكما إذا متن يأي تاريا دون متن أتكين هدايا bayan ya bada hadaya bi ma'ana sai bayan ya bada hadaya sai kuma yayi tarayya da wani mutum cikin hadayansa shin wannan hadaya yayi ko bai yi ba حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن دريد عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال an karɓo daga haɗa daga jabir daga ɗawus yamani daga ibn abbas radiyallahu anhum ƙala sun ce قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الهجة من ذا الله صلى الله عليه wato da shi da sahabbansa sun zo safiyar huɗu da watan zulhijja muhillina bil hajj suna masu harama da aikin hajj la yaqlutuhum shay'un babu wani abu wanda yake ainihin cuɗanya a cikin tunaninsu kawai tunaninsu kawai aikin hajji kawai an gane ko kenan sun zo da niyyar mai kenan ifradi na'am falamma qadimna amarna faj'alnaha umratan to a lokacin da muka suka zo makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya umurce mu sai muka mayar da ita ta zama to mai umra muka mayar da aikin hajji ya zama ya zama umra ko bai tona ai kenan sai annabi ya sanya aka mayar da wannan ifradi ko wannan kirani sai koma tamattu'i an gane ko za a yi umra kenan na'am wa anna hilla ila nisa'ina kuma ya umurce mu mu halatta ga matayenmu kenan a wannan lokaci din tunda mun warware ainihin aikin hajji mun koma zuwa ga umra idan muka yi umra muka gama me ya rage aka yi umra aka gama me ya rage bayan lokacin eh za a jira ko da zarar an yi umra an gama za a cire harami ka cire harami a lokacin mutum ya zama to kamar dan gida a lokacin nan mutum zai sa kayan gida ya ci gaba da hada-hadarsa da kasuwancinsa da yawace-yawacensa yadda ka san dan gari sannan daga baya wato ko bayan haka din wato mutum ya halatta ga iyalinsa ya halatta ya taki iyalansa a wannan lokaci din kuma inda go, zai ci gaba da jin wannan daɗi har takwas ga wata shine yau mutaruya to nan ne zai zai ainihin cire rigar gida ya koma kuma ya sa harami ya shiga aikin hajji wannan shine tamattu'i shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurci ainihin sahabbai su sahabban da basu su koro hadaya tare da su ba sai ce su warware wannan aikin hajji su mayar da shi umra in suka mayar da shi umra su halatta ga iyalansu an gane ya su ci gaba da jin daɗi har yaushe har yau mu taruya takwas ga wata na'am fafashat fi zalika alqala to sai maganganu suka yadu a lokacin nan ana ta maganganu cewa ba a taba ganin irin wannan ba yaya za a yi mutum ya yi harama ya fara harama da aikin hajji sai kuma ya zo ya warware har kuma ya zo ya ringa takan ma iyalansa suna ganin su gaskiya abin ya zama to musu bako